a wanda za su yi itikafi ga sharuɗan itikafi idan mace za ta yi itikafi ta tabbatar ita wannan mata matan aure duk abin da za ta yi a gida babban itikafi ne ita ladanta ya fi ma na mai itikafi ita matan aure da tana hidima ma mai gida tana hidima ma jama'an gida tana hidima da ainihin ayyukan alkhairi to ya fi ma je ta zai ta zauna a masallaci in ta zauna a masallaci wa zai ma mai gidanta girki saboda haka to wannan shine aikin da za ta yi a gidan mai gida ta mishi shirya mishi komai to wannan in an yi haka na biyu wanda Allah ya ba su iko za su je itikafi ko zawarawa ko 'yan mata wanda Allah zai ba su ko maza to da sharaɗi mutum ya saka kaya halal wanda ya nema da kuɗin halal sannan kuma ya tabbatar guzurin kuɗin da ya rike. zai shiga cikin masallaci ya zama kudin din ya rike shi kudin halal ne hatta waya da zai rike ya shiga masallaci da shi ya tabbatar wayan ma shi ma halal ne ya rike shi ina fata an gane sa'annan da cinsa da shan shi in an kawo madalla in ba a kawo ba daga gidansa a daho a kawo masa ina fata an gane babu laifi 'ya'yansa manya su zo babu laifi su zo masallacin su kawo masa wannan kuma yana iya gaisawa idan ba gaisuwa za ka yi da mutum ba ba a zaunawa a hira ku yi group yan mata ne ko zawarawa ne sai a dan koma gefe kuma a yi group kai wallahi kin ga abin da ya kawo ni itikafin nan wallahi wani saurayi ne yake bani wahala da haka shine zo wallahi haɗa shi da Allah duk tsiyansa ina gamawa in Allah ya yarda na gama sa kan shi a cikin buhu <laughs> ah, kada ki yaka nan ki zo ki nemi aljanna ina fata an gane ki nemi aljanna ki nemi duniya ko da kin nemi duniya babu laifi amma duniya da lahira duka mutum ya nema rabbana Allah ya ce ka ba mu rabon mu wato a cikin duniya mai kyau in ji Allah a lahira ma ka ba mu rabon mu mai kyau in ji Allah waƙina azaban nar sannan ka kare mu daga wuta wato shine wuta mai kuna wato shine wutan lahira Allah tsare mu to wannan shine itikafi abinda ban faɗa muku ba shine to itikafi ana karatun ƙura'ani raka'a nawa ne in za a yi nafila a ciki ba a ƙayyade ba iya nafilan da za ka iya yi saboda almusalli yunaji rabbahum wanda yake yin sallah yana ganawa da ubangijinsa duk sahaban da ko zuciyarsu ya ɓaci suna tashi su yi sallah ko kuma suna neman wani bukata za su tashi su yi sallah ko wani abu ne ɓata musu rai za su tashi su yi sallah